Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Babban dalilin da ya sa muka rasa kwanciyar hankali a rayuwarmu. Dalilin da ya sa muke shan wahala a rayuwa shine mun ɗauka kuɗi shine maganin kowace matsala a rayuwa shi ya sa idan muka rasa su sai mu shiga matsala babba. mun ɗauke su da matuƙar muhimmanci da idan muka ga mai kuɗi sai mu yi kamar mu bauta masa babban abin da ba mu sani ba shine kuɗi ba shine maganin kowace matsala ba wani ɓangare ne na jin daɗin rayuwa arziki ne kuma ba shi kaɗai ne arziki ba ba wai iya kaga Allah ya haɗa wa mutum komai a rayuwa a duniya ba idan ya bashi kuɗi kai ma akwai wani arziki da Allah ya baka in tambaye ka mana shin lafiya ba arziki ba ne? ilimi ba arziki ba ne? kyau ba arziki ba ne? mai kuɗi zai iya rasa lafiya kai Allah ya baka mai kuɗi zai iya samun ‘ya'ya su kangare masa kai Allah ya shirya maka naka. duk abin da Allah ya baka da za ka iya amfani da shi arziki ne sana'arka idan ka yarda da Allah ka yarda da ita sai Allah ya ɗaukaka ka a cikinta don haka ka nemi dukiyar halak sai Allah ya sa mata albarka fiye da dukiyar haram ba yadda za a yi ka tara dukiyar haram ka ce daidai take da dukiyar halak ƙaramin ma'aikacin da yake cin halak sai kaga yayi hidimar gidansa hankali kwance a aurar da wancan yi wancan idan yaro ba shi da lafiya a jiki wancan a ba shi ya warke idan ya soyo ƙaramar atamfa ya kawo ma matarsa ta yi godiya ta sa albarka idan ta je shagon sayayya idan ta kan kaya masu arha zai je a zo a sarrafa komai ya tafi daidai hankalinsa a kwance saboda Allah ya sa albarka a cikin dukiyar amma kuma wanda ya tara dukiyar haram idan yaro ba lafiya sai an je private hospital wajen kashe kuɗi idan ya zagaye garin nan ya siyo a tamfarar da tafi kowace sai shaidan ya kawar da idanta ta raina ta idan ma ta je gidan biki sai ta ga wacce bata kai tata ba amma ta ji ta fitata idan ta je shagon sayayya idanta ba zai tsaya kan ƙananan abubuwa ba sai masu tsada haka zai yi ta kashe kuɗaɗen saboda Allah ya cire musu albarka sarki ne shugaban ƙasa ne gwamna ne ɗan siyasa ne haka za su yi ta satar dukiyar al'umma kuma Allah ya hana su zaman lafiya a rayuwa sun saci kuɗaɗe kuma sun zagaye ko'ina a duniya suna neman kwanciyar hankali amma sun rasa saboda Allah baya barin zalunci ba su san ma yadda za su samu kwanciyar hankalin ba kuma kullum satar suke suna tara dukiyar Allah ya ce abu haramun ne kuma kabi. wannan hanya ka tara kuɗi ka ce daidai kake da wanda ya tara dukiyar halak tabbas ba daidai suke ba Allah ya gafarta mana ya sa